بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu je zagaye na biyu na karatu da muke yi a nan masallaci da ke nan kwakungu cikin garin mina a yau litinin goma sha uku ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta tara kuma daidai da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta da sha 2018 miladiya muna karatu ne a cikin littafin al-muqtasaru fi ilmin fara'id al-muqtasaru fi ilmin fara'id takaitaccen littafi akan abin da ya shafi ilmin gado na al-imam al-allama muhammad ibn abdul karim al-maghili at-tilmisani al-maghili tilmisani wanda ya rasu a shekara ta 909 kuma wani shine darasin mu na biyu kafin mu shiga littafin ne muke karanta muƙaddima sharar fage akan abin da ya shafi ilimin gado mun karanta almabhasul awwal da yake magana akan abubuwa goma da ya kamata mutum ya sani a ilimin gado kafin ya fantsama ciki yau kuma za mu je almabahasu asani shine fadluhu wal musannafatu fihi falalar ilimin gado sannan kuma da littattafai da aka wallafa akan abin da ya shafi ilimin gado fadluhu kenan wannan mabahas yana da bangare guda biyu yana da bangare na farko fadluhu sai bangare na biyu al musannafatu fihi littattafai da aka wallafa akan abin da ya shafi gado فضله قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي وانا حديث ابن ماجه دا دار قطني سرويتو شي daga hadisin Abu Huraira Abd Rahman ibn Sakhar ad-Dawsi al-Yamani ta'allamu ku koyi ilimin gado ku tashi tsaye ku koyi ilimin gado wa allimuha kuma ku sanar ku koya ku koyar fa ha nisful ilmi domin shi gado din nan fa shine rabin ilimi wa huwa yunsa shi kuma za a mantar da mutane shi wa huwa awwal shay'in yunza'u min ummati shine abu na farko da za a cire a cikin al'umma za a cire shi dama hanyoyin cire ilimi babbar hanya ita ce hanya ɗauke malamai ita ce babbar hanya ta ɗauke ilimi shine ubangiji subhanahu wataala ya ɗauke malaman sai zama na ga ilimin gadon a littafi ba mai karanta shi babbar hanyar janye ilimi ita ce ɗauke malamai sauraka mutuwar malamai masifa ce mutuwar malamai masifa ce domin ɗauke ilimi ne gaba ɗaya shi ne abu na farko da za a cire mana ana ɗauke malamai shi kenan allah ya tsare mu baki da allah ya mana muwafaka allah ya mana gam da katar wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama da faɗin manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam da yace al ilmu thalatha wa ma siwa zalika fadlu ayatun muhkama aw sunnatun qa'ima aw fariidatun adila wannan hadisi rawahu abu dawud wa ibn majah min hadisi abdullahi ibn amr hadisi abdullahi ibn amr ibn al-as annabi sallallahu ya al ilmu thalatha ilimi da ka ganshi ilimi da ka ganshi guda uku ne ilimi na farko ayatun muhkama aya da take muhkama aya da take muhkama ita ce aya da take bayaninta a fili yake wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab hunna ummul kitab daga ciki akwai ayatun muhkamatun ayoyi da ma'anoninsu a fili suke hunna ummul kitab su ne asali domin idan wani abu ya faru ana komawa ne zuwa ga muhkamat au sunnatun qa'ima ko kuma wata sunna da take tsayayya tabbatacciya au faridatun adila ko kuma gado da yake cike da adalci ko dai faridatun adila gado da aka raba shi kan adalci ko kuma faridatun adila matsala ce daga cikin masail na gado ce wannan farida ce adila domin ba ta kai ga matsayin da za mata aulu ba kowa ya samu ba tare da aulu ba Kullum da kyau ko to a lokacin da ya ce na adila yana nufin masail na auli ne a domin alfasu na shari'a ana amfani da su ne a lokacin da shari'a take bayani ina fata mafi fahimci wannan tunda a lokacin yana bayanin gado ne yana nufin gado ne na adalci ba za a kafa hujja da hadisin kai tsaye a ce ai yana magana ne akan wata matsala daga cikin masayar na gado ita ce farida adila wacce ike babu aulu a cikin ta ba tunda duk waɗannan abin nan istilahat sun zo daga baya ne duk waɗannan istilahat sun zo daga baya ne wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ta'allamu alqur'ana wa 'allimuhu nas wa ta'allimu fara'idu wa 'allimuha fa inni muru'un maqbud wal 'ilmu marfu' wa yushiku an yaktalifa ithnani fil farida wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma wannan rawahu ahmad min hadith ibn mas'ud wa qawlu sallallahu alaihi wasallam da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ta'allamul qur'an ku koyi karatun alqur'ani mai girma ku koyi karatun alqur'ani mai girma wa allimuhu nas ku sanar da mutane alqur'ani ku koya ku koya ashe qur'ani sai ka koya kuma sai ka iya kafin ka koyar kuna jina da ke ko kawai dan ka koyi qur'ani ka sauke sai malamin ka ya baka ɗalibai wallahi halakar da ka yi ka ji baka bi ni shi rantsuwa ba halakar da ka yi domin a duk duniya babu inda mutum yake gama primary school a ce an bashi koyar da kore yan primary 6 kuma ya ci magana ta da ke ko tsoraka duk wanda ya koyi ƙur'ani ya sauke saukar fari wannan sunanta saukar tauri haka ake kiranta saukar tauri ai ka san a saukar fari mutum yana jan baki bakin na jan shi yana jan baki bakin na jan shi isa ake kiranta saukar tauri ma'ana yanzu sauka ta biyu shine za ta fara laushi ma'ana zai fara da yana yin minti talatin ne a izu daya zo yana yin minti ashirin da biyar karatun ya fara laushi ko bai fara laushi ba ya zo izu daya sai ya karanta shi a minti ashirin daga baya ma yanzu ya zo yana yin izu daya a minti sha kaga karatun ya fara laushi kenan ko to shi amma wai mutum ya sauke qur'ani wai a ɗebo ɗalibai a bashi malami ya halakar da shi kawai ƙa'ida ita ce malami ya ɗebi adadin waɗanda zai iya koyawa yana da lokaci da zai koya mutum goma sun isa maimakon da ya ɗebi ɗalibai da yawa sannan wai don wani ya sauka bana a bashi ɗalibai wani halakarwa ne halakar da su ne in ba shi da lokaci ya sallami sauran wannan ita ce ƙa'ida wai a banza ake fitar da admission guda kaza bana admission kaza ake bukata kun da kyau ko me yasa ba za ta jami'ar ba za ta kwashi duka ba sai ta duba adadin malaman da take da su domin kowane malami ɗaya zai iya koyar da ɗalibai kaza ne ita ce ka'idar don in ba haka in aka bude aka ce jami'a kaɗai ɗaya za ta ɗibi ɗalibai dubu ɗari biyu da babu su a najeriya akwai su mana amma duka ake ɗiba jami'a tana lura da adadin wurare da take da su da adadin ɗalibai da take da su so wai yawan ɗalibai ba shi bane asalin asalin original din da ake yayewa ne saboda haka koyon karatun qur'ani ko ga na ɗan yi hashiya akan shi an mai da shi wani rubdugu ne wani rubdugu ne ta'allamul qur'an ku koya ku koyar sai ka koya ka iya sannan zaka koyar amma wai mutum ya sauke qur'ani sauka fari kuma an ba shi ɗalibai wallahi wani halakawa ce ban ku bi ba shi rantsuwa ba halakawa ce mu a makarantar allo kafin ka fara darasu har malami ya baka ya baka waɗanda za a yi masaran tauri ma'ana a fara baka 'yan ƙasar izu goma ka fara duba musu allo sai ka yi nisa na farko batun haddade sai ka haddace ziryan tukunna sai ka kai mataki tukunna ba za a fara baka waɗanda za ka fara yi ma satu saboda haka Allah dai shi kyauta wa ta'allama al ku koyi gado wa allimuha ku koyar ku koyi ilimin gado kuma ku koyar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni mur'un maqbudun ni mutum ne da za a karbi rayuwarsa ni mutum ne da za a karbi rayuwarsa wal ilmu marfu'un kuma ilmin nan da sannan za a dauke shi ba abin da ke cikin mutane sai shafin takardu to yanzu takardun ma sun fara nisa sai yana suke fara nisa duk wanda ke rayuwa a wannan zamanin ya san takardu sun fara nisa saboda duk ya koma intanet ya koma internet a whatsapp ya karanta an turo mishi a whatsapp yanzu shine yake shine marji'insa a whatsapp aka turo mishi ba ma wai a littafi mutum ya karanta a littafi ma ana cewa bai yi ba sai an karanta mishi to yanzu ma a whatsapp aka turo mishi ai ya ga wani ya ga wani yayi tweeting ai ya karanta a facebook kuma haka ake reference a yanzu ba to kaga kenan tafiya ta fara tafiya Allah ta'ala ya sauwaki Allah ya tsare wa yushiku annabi sallallahu yake cewa lokaci ya kusa an yaktalifa sunani fil fariḍa mutane biyu su samu saɓani a wata a gado wal mas'ala ko a wata mas'ala fala ya ji dani ahadin ya huma ba za su samu wani da zai warware musu matsalar ba mutum biyu wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne a ce aje a tambayi wani a je a tambayi ya ce kai ku je ku samu wani kai ku je ku samu wani kasan mutum ne za a tambaye shi ce wallahi ya dan manta mas'alar bai yayi kwana biyu bai karanta ta ba amma kaza ne yana hasashen kaza ne in ban da gado ba ka jin ana hasashe kun lura da jiya ko amma mutum zai iya afka ma kowane ilimi ya ce ai kaza ne ai kaza ne amma gado sai ce a a tambayiwa ne to inda yadda ya iya cewa gado a tambayiwa ne a je gaba inda zai ɗauki kowane ilimi ya ce a je gaba shi kenan ya huta ya hutar وهذه الآثار تدل بمجموعها على فضل هذا العلم والحظ على تعلمه ما ما في أسانيدها من كلام وأنا حديثي da muka ambata da hadisin da muka ambata da zo a cikin a cikin eh, mabahas na farko duk isnadin akwai ta cewa akai isnadin su akwai ta cewa isa ya ce wa hazil asar waɗannan riwayoyi da muka kawo ta dullu bi majmu'iha in muka tara su duka suna nuni ala fadl hazil ilmi akan falalar wannan ilmi. walhati da kuma kwadaitarwa ala ta'allumihi akan a koyi iliminsa ma ma fi asani da min kalam duk da cewar a isnadin akwai maganganu da ake da duk a isnadin babu hadisan da'ifin jiddan ku lura da kyau hadisi ne da'ifi da'ifi babu da'ifin jiddan babu kuma maudu'i babu da'ifin jiddan daya babu maudu'i ina fata mun fahimci wannan da ke ko shi yasa aka kawo su to kun ga wannan lalle ilalla e akwai kwadaitawa akan koyan ilimin gado akwai kwadaitawa Allah madaukakin sarki yayi bayanin sai yace yusikum Allah fi auladikum lil zakari mithlu hazl mithlu hazl unsayin in mutum bai sani ba ya za a yi raba sai tsaki na biyu na wannan mabhas din shine al musannafatu fihi al muallafatu fi ilmi al fara'id tanqasimu ila qismayn littattafai da aka wallafa akan gado sun kasu kashi biyu littattafai da aka wallafa akan gado rubutu da aka yi akan gado rubutun ya kasu kashi biyu alkismul awwal almu'allafatul khassatu bi hadha ilm tsage na farko shine littafai da aka wallafa domin ilimin gado kadai in ka bude shi gado kadai zaka samu ba zaka samu tsarki ko alwala ko sallah ko zakka a ciki ba ko kasuwanci ko aure duk babu su a ciki gado ne sallah a ciki alkismul sani na biyu al-mu'allafatu allati dammanat hadha al-ilm fiha dammanat hadha al-ilma fiha littattafai da suka kunshi ilimin gado ba an yi su ne dan gado kare ba su sun kunshi ilimin gado littafin iziya yana da babi goma sha ɗaya a cikin babi goma sha ɗaya nan babi na goma kaɗai shine ilimin gado kenan tun daga babi na ɗaya har na tara duk ba sun yi magana ne akan gado ba na sha ɗaya ba ya yi magana ne akan gado ba na goma ne kaɗai ya bayani akan gado kenan littafin iziya yana cikin littafai da aka yi da ya kunshi babin gado amma ba an wallafa dan gado ba littafin risala ta ibn abizar ne ita ma tana da abuwab da dama daga ciki akwai na gado muwatta akwai gado bukhari muslim duk kutubu sita akwai gado a ciki amma ba an wallafa su ne dan gado din ba to kenan akwai littafi da aka wallafa dan gado kadai akwai kuma wanda littafin da ba an wallafa shi ba ne dan gado kadai amma ya kunshi ilimin gado a ciki wa min al-qism al-awwal ma yali daga cikin kismi na farko wanne kenan wanda aka wallafa dan gado kadai kun da ke ko wanda aka wallafa domin gado kadai akwai waɗannan littafan akwai kitabul talhis fi ilmin fara'id kitabu talhis fi ilmin fara'id na al'imam al'allama abi hakim abdullahi bin ibrahim alfardi alhambali alfardi masanin gado ne shine alfardi masanin ilimin gado alhambali yana bin mazhabar hanabila ya rasu shekara ta 476 kenan shekarar shi dubu da rasuwa ba kaɗan tun a lokacin ake wallafa wallafa akan gado kuma wallafa akan gadon kadai ba wai an hada da wani ilimi ba na biyu akwai buguyatul bahis an jumalil mawaris buguyatul bahis an jumalil mawaris wanda ya fi shahara da almanzumatun rahabiyya wanda ya fi shara da almanzumatu an rahabiyya للإمام أبي عبد الله muhammad bin ali bin muhammad bin حسين الرحبي الشافعي الرحبي الشافعي أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى هكا يقول اللتافة يتشي أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى saboda ana buƙatar kowane ɗalibi ya ƙoƙari ya same shi ya ƙoƙari ya haddace shi maimaita kowane ɗalibi ya ƙoƙari ya in muka ce ya ƙoƙari da ya haddace shi kaga ba sai an ce ya ƙoƙari ya same shi ba amma muka ce kokari ya same shi so sai an kara da cewar kuma ya haddace yawa so idan muka ce kowane ɗalibi ya kokari ya haddace shi kaga ya kokari ya same shi ya shiga ciki bughyatul bahis an jumal al mawaris al manzumatur rahabiyya na al imam ar rahabi shine al imam abi abdullah muhammad bin ali bin muhammad bin hussein ar rahabi ash shafi'i ar rahabi ash shafi'i wannan kaga ba shafi'i ne na farko kuma ba hambali dukkan gado ne wani ya rasu shekara ta 577 sai matanu sirajiya fi ilmin fara'id matanu sirajiya fi ilmin fara'id ala mazhabi sadati al-hanafiyya ala mazhabi sadati al-hanafiyya li shaykh al-allama sirajuddin muhammad bin muhammad as-sajawandi eh a sajawandi ko amma wancan muhammad bin taifur ne yi shi na na alwaqf wal ibtida muhammad ibn taifur a sajawandi ya rasu shekara ta 560 wancan wannan kuma a sheikh al'allama sirajuddin muhammad bin na'am gadwa ya ce na'am sirajuddin muhammad bin muhammad as di shi kuma wannan an wallafa shi akan mazhabin hanafiya sai sharhu sirajiya fi ilmin fara'id na a sheikh ali bin muhammad bin ali al-jurjani ya rasu shekara ta hudu. sai ar-riyadu zahiyatu sharhu matin sirajiya na muhammad najib khiyata sai khulasatul fara'id li sheikh abdul malik bin abdul wahab al-putini matin sirajiya matanin kenan gundarin bakin khulasatul fara'id na shi abdulmalik sai ya ɗauki wancan matanin ya waƙe shi ya ɗauki matanin surajiya sai ya waƙe shi lura da ke ko kaga ya yi wa littafin hidima kenan shi kuma a sheikh ali bin muhammad bin ali aljurjani sai ya masirajiyar sharhi shi ma wannan muhammad najib khiyata sai ya mishi sharhi to duk yada cikin ayyuka ka ɗauki littattafan magabata ka yi musu hidima sai mutum ya gwammace shi ya wallafa nasi ka kwatanta ka yi wa wannan shari ka yi wa wannan ta'aliki ko da mufradat yanzu wani ya ɗauki arba'una hadis ya ce ya fassara ɗaiɗaikun kalmomi da ke cikin arba'una hadis da suke da wahala ya fassara su zuwa turanci in ya iya turancin kun fahimci magana ta da ke ko don yana jin turanci daban ya iya kuma da zai wallafa a kan shi daban ku gane wannan da kyau ko ya rubuta shi zuwa yaren al'ummarsa sai ya fassara dukkan kalmomi masu wahala ya gabato da wani hadis kusa ko bai kawo shi kusa ba da yi wannan da zai yi wani sabon littafi wani hadis ba nefi kwarewa wannan hidima haka ake ta yi littafin magabata ake taima hidima ake taima hidima ake taima hidima sai ga wannan da kai mai hidima shi ma wani ya zo yi mishi hidima har mutum ya zo ya kai matsayin da zai yi wallafa ba muna kore wallafa ba ne wallafa tabbatacciya ce wanzajjiya ce ga dukkan wanda ya cancanta ga dukkan wanda ya cancanta amma wanda bai cancanta ba haƙuri yake yi a khulasatul fara'id mun yi magana mun ce nazami ne waƙe ne na matinu sirajiya adadin baitoci da ke cikin khulasatul fara'id baitoci 282 ne baitoci 282 akwai aljawahir al-makanuna fi ilmin fara'id aljawahir al-makanuna fi ilmin fara'id li sheikh al-allama ahmad bin suleiman ar-rasmuki al-maliki shi kuma ya rasu shekara ta 1134 ar-rasmuki na ilmin balaga na ilmin fara'id ana kiran sunan ana kiran littafin da matinin rasmukiya ko ar-rasmuki amma dai ka san asalin sunan littafin shine al maknuna makanuna fi ilmi fara'id shine na Ahmad ibn Suleiman ar-rasmuki al-maliki adadin baitocin da ke cikin wannan littafi baitoci ne 430 kadai sai at-tilmisaniya fi ilmi fara'id at-tilmisaniya في علم الفرائض لشيخ الإمام أبي إسحاق ibrahim bin أبي yahya. at-tilmisani at-tilmisani kaga garin su ɗaya da wannan kenan shi ma wani aka ga at-tilmisani ne kaga gari ne da ya kunshi malamai sosai da sosai adadin baitoci da ke ciki baitoci ne 832 baitoci da ke cikin at-tilmisaniya baitoci 832 akwai al-qala'id al-burhaniya li Sheikh Muhammad bin al-Hijazi al-Halbi al-Shafi'i ya rasu shekara ta 1205 kaga shi ma yana da shekara sama da 200 da rasuwa adadin baitocin littafin shine baitoci 110 ne haka akwai littafin i'anatu talib fi bidayati ilmi fara'id i'anatu talib taimakon ɗalibi fi bidayati ilmi fara'id domin fara ilimin gado na a sheikh sayyid ahmad bin yusuf bin adhan bin ahdan sai khulasatun fi ilmin fara'id khulasatun fi ilmin fara'id ba waccan khulasatul fara'id ba kaga waccan khulasatul fara'id wannan khulasatun fi ilmin fara'id na Sheikh Abdullah bin Jarullah bin Jarullah al-Jarullah sai na sha biyu ilamin nubala'i bi ahkamin mirasin nisa kaga a gado shi kuma ya ware wani bangare na gado ilamin nubala sanar da kosassun mutane nagartattun mutane bi ahkamin mirasin nisa akan abin da ya shafi gado na mata li sheikh abi nasar muhammad bin abdullahi al akwai adurratul bayda fi husnul fununi wal ashiya wannan ta kunshi alhisab arithmetics wal fara'id da gado wal wasaya da kuma wasaya na al-imam allama abdurrahman bin muhammad al-akhdari al-maliki na mai littafin ahalari wannan mai ahalarin da ya rasu shekara ta 983 shekarar da ya rasu 983 shekarar da aka haife shi 918 ko da 20 yana da littafi mai suna ad-durratul fi husnul fununi wal ashiya wannan littafi kuma ya kunshi alhisab lissafi wal fara'id da da gado wal wasaya da wasiya in ka lura da kyau duk suna kuma ga gado ne alhisab lissafi ko yawwa za a fitar da ratio na shi kenan da fara'id shi karan kan shi gado da alwasaya da wasiya dan sai an cire wasiya kafin a zo ga gado akan ka'idar ta dumu akwai abdiya'u ala durratil bayda fi ilmin fara'id na ammarul muhtar bin nasir al-akhdari shi ma kaga wannan da ya zo bayan wancan sai ya ɗauki wancan ɗin ime aiki abdiya'u ƙarin haske alal durratul bayda fi ilmin fara'id sai yayi ƙarin haske akan ad-durratul bayda ta al-akhdari الكنوز الملية في في الفرائض الجلية الكنوز الملية في الفرائض الجلية لشيخ عبد العزيز المحمد السلمان أكو المختصران في علم الفرائض المختصران في علم الفرائض نوى نا الإمام العلامة محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني وندير سيكارة المالكي وندير سيكارة الترى دا ترى al-maliki a mazhaba yana mazhabar malikiya ne a aqida kuma yana asha'ira ne Allah ta'ala ya fi mishi ya fi mana baki da aqida yana asha'ira mazhaba yana malikiya umdatu kulli faridin fi ilmi al-wasaya wal fara'id umdatu kulli faridin madogarar kowanne masanin gado fi madogarar kowanne mai raban gado في علم المصايا والفرائض علم دي شاف وصيه ده فرائض شي اي كرا ده الفيه الفرائض شي ده بيسونا الفيه الفرائض نا الشيخ صالح بن حسن الازهري سي العذب الفائض شرح عمده الفارض العذب الفائض روان دادي العذب شيني روان دادي العذب الفائض روان دادي ده يكي بلالوا شرح عمده الفارض وان ده يكي شرحي نينا ginshikin mai rabon gado na a sheikh ibrahim bin abdullah bin ibrahim kaga shi ma sai ima wancan littafi aiki sai a tuhfatul khairiyya ala fawaid shanshuriya na a sheikh ibrahim bin muhammad bin ahmad al-Bajuri a shafi sai alfawaid shanshuriya على منظومة الرحبية مع حاشية الباجوري نا الشيخ عبد الله بن بهاء الدين muhammad bin abdullah bin ali al'ajami a shanshuri الفوائد الجلية في المباحث الفرضية نا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باس نا ابن باس يا رسول كرا تا دبو دايا دا دلي هدو دا شاترا سي تسهيل الفرائض نا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين تسهيل الفرائض نا مال عثيمين ya rasu shekara ta 1420 sai uddatul bahis fi ahkamil mawaris na sheikh abdulaziz bin nasir rashid sai at-tahqiqatul martiya at-tahqiqatul martiya li sheikh salih bin fawzan bin Abdullahi fawzan yana da littafi at-tahqiqatul martiya shine project nashi na magister da yayi kuma daga baya ya zama littafi ya mai kare-kare ya zama littafi yana cikin littattafai na gado a zamanin nan a zamanin nan masu ƙarfin gaske ma'ana yana cikin ummahat na fara'id na malam usaimin kuma yana cikin dai shara fage da ɗalibi da ike koya zai fara da shi amma masail masu zurfi na gado malam ya taɓa shi sosai da sosai a cikin wannan akwai arra'idu fi ilmin fara'id wasu littafan na ganin dai layi hata a ce a zo da su a nuna muku su insha Allah bai buƙatar haka shi yasa ba a nuna muku su ba da aka zo da su akwai da an zo da su da an nuna amma insha Allah bai bukatar haka za dai ka fahimci dai cewar lalle ilalla ilimin gado shi a karan kansa an bashi kulawa domin duk waɗannan littafan da muke ambatawa babu littafi ɗaya da zaka buɗe ka ga tsahara ko tsarki ko sallah ko azumi ko zakka a ciki zunzurutun gado ne babu kasuwanci ko hukunce hukuncen riba a ciki an wallafa shi ne don gado aka zo aka yi mashi sharhi kan gado aka yi mashi hashiya diddai kan gado ne kadai akwai arra'idu fi ilmin fara'id na muhammad al-eid al-khatarawi akwai almawarisu fi shari'at al-islamiyyati fi yudai ilkitabu kitab wa sunna na shek muhammad ali al-shaboni wa ghairuhum da sauran littattafai masu tarin yawa duk akan gado kenan ɗoriya da wannan 26 da maka ambata guda nawa kake da su kana da muktasarun ko kana da muktasarun fi ilmin fara'id da wanne kuma da rahabiyya da wanne tashil fara'id yana da guda uku ce eh eh muktasara a ah, muktasar ne ai ai ɗayan ne wannan ba a kawo ɗayan ba tukunna rabi kenan ku Allah ta'ala ya amfana da mu eh a eh, akwai wadanda ba a rubuta wa fayati nasu ba wasu suna raye fauzan yana raye kullum rike ko sheikh salibin bin abdullah bin fauzan yana raye <laughs> an ruwaito cewar an tambayi malam Uthimin yana cutar ajali to malam gashi za ka rasu in ka rasu a ka ban mana ce na ban muku malam fauzan na ban murkwai ga fauzan nan na fata mun fahimci wannan da ke ko ka san malami shi ya san malami wa amma min alqismu thani amma tsagi na biyu wane ne tsagi na biyu littafi da ya kunshi ilimin gado ba wai an yi shi ne dan ilimin gado kadai ba akwai kutubu tafsir littafan tafsiri da wuya kaga littafan tafsiri ya zo wannan ayar yusi kuma Allah fi auladikum lizakari mithul hadhul unsayain bai ce wani abu akan gado ba kun fahimci wannan da kyau ko akwai kutubul ahadith littattafan hadisai littattafan hadisai arba'un hadith akwai alhiqul fara'ida bi ahliha fama abqatil fara'id fali aw rajulin zakarin hadisi na 43 hadisi na 43 45 da uku ko da hudu ko da biyar nan wuraren wanda ibnu rajab alhambali yayi kari akan su kutubul fiqh littattafai da suke bayani kan hukunce hukuncen fiqh duk mun yi bayani a kansu za ka samu a ciki akwai arziya akwai risala akwai a sauransu wani shine mabahas na biyu kenan yadda muka uh, ga maganganu akan abin da ya shafi littafai da aka wallafa akan abin da ya shafi gado sai mu je mabahas na uku mabahas na uku shine almabahasu salis asbabul miras salasa أسباب الميراث ثلاثة الأول النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل بينهما اجتماع والثاني النسب وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة الثالث الولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبية المعتصبين وعصبية المتعصبين بأنفسهم بسبب الإتق قال الإمام محمد بن علي الرحبي رحمه الله عز وجل أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للموارث سبب malam ya ce almabhasu salis kuma abu na uku akan abin da ya shafi mukaddima akan gado shine asbabul miras sabubban da ke sawa a ci gado shin sabubban da ke sawa a ci gado guda nawa ne ina jin ku guda uku ne almuttafaqu alaiha na hudun almuhtalafu fi na hudun malamai sun kara mu juna sani amma almuttafaqu alaihi guda uku almuttafaqu alaihi guda uku na farko a cikin uku shine annikahu aure domin Allah ta'ala ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lakum walad illam walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lakunna walad kuna da rabin abin da matanku suka mutu suka bari in sun mutu ba su da ɗa ko ba su da ya ko jika kamar da bayanai za su zo to kaga yanzu miji zai ci gada mata shi ne ta sanadiyar mi aure mata za ta ci gada mijinta ta sanadiyar aure a sanadin da zai sa za su ci gadon juna shi ne aure kenan in akwai aure akwai gado in babu aure babu gado dama aure shine sababi to idan saki ɗaya ne ko bifa akwai aure ko babu akwai aure muddin ba a gama idda ba muddin ba a gama idda ba ina fata mun fahimci wannan da kyau idan wacce za ta yi idda ce ma'ana idan ba wai yanzu aka yi auren yanzu aka rabu ba saboda haka kenan in mutum idan mutum ya saki matar shi tana cikin idda na saki kuna ji da kyau sai ya rasu to kai tsaye za ta koma ta kaba kuma za ta ci gado muddin sakin nan saki ɗaya ne ko biyu ma'ana ba saki ne uku ba tana cikin idda na saki sai mijin ya rasu kuna na da kyau ko to za ta ci gado kuma za ta wuce zuwa ta kaba kai tsaye an nikahu shine ya zawjiyatu sahih ingantaccen ƙulla aure ingantaccen ƙullin aure kulura ƙullin aure ashe bai ko ba aure ba ne kulura da ke ko abinda eh, ake yi yanzu a ce wai ai an kai sadaki yaro ya dinga neman yarinya zai lalata da ita ya dinga ce mata ai an kai sadaki sadaki bai halattawa sadaki bai halattawa so nawa so nawa wani ya kai sadaki har an sa rana sannan wani ya shigo ya mai obatakin aka ɗaura aure da shi an taɓa yi ashe wancan ba ɗaura aure ba ne don inda ɗaura aure ne ka taɓa gani mutum ya shiga gidan wani ya fito da matar a ɗaura mashi aure da ita inda ana wucewa kotun ɗaukar ƙara kai tsaye ai kaga can zai wuce wanda zai nuna maka ashe bai ko ba aure ba ne tunda har ana yin obatakin a kai wanda yake ba a taɓa yin oba yanzu ba muna cewa ya halatta a obatakin ba ne kuwa muna faɗa abin da yake zahiri ne haramun ne obatakin inda waɗanda suke yi sun sani da ba su yi ba inda waɗanda aka yi wa sun san hukunci da sun kai ƙara kotu ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka ba da sadaki da yin baiko engagement duk wannan ba ba ɗaura aure ba ne dan bai su sunan shi baiko ana nuna cewar wannan an tsayar da ɗan takara kun lura da kyau ko ko kuma ya ci zaɓe amma ba a rantsar da shi ba na fatan duk ba gashi da ana yi a gaban ku ba sai dai a ce president elect ba a rantsar ba na fatan kun fahimci wannan da kyau zababban shugaban kasa zababban gwamna zababban ciyaman yana nada IG kun shiru yana nada chiefs ba ya yi don bai shiga ofis ba wannan abin wahatuhi ne ina son mutum ɗalibin ilimi ka gane cewar baiko sa rana sa rana me aure ashe ba auren ba ne wannan ko ba a ja maka aya ba ashe ba auren ba ne sa ranar auren ce shi ne don dabarar da samari suke idan ta ki ta bashi haɗin kai sai ka san ce ka kai sadaki samu kuɗi ka kai sadaki saboda haka sai ya nemi cewar kayan daura aure sai ran daura aure zai kawo sadaki kuma gashi nawa ne dubu hamsin dubu saba'in shi kenan ya kai sai dinga ɗaukanta ya je ya gama amfani da ita kuma wayar gaba ɗaya ya sallame ta ba wai sim ɗin ba a ji shi duk babu shi babu ɗuriyarsa da haka samari suke yi wannan bai halatta ba shar'an bai halatta ba akalan saboda kar a yi wannan gangancin a kiyaye sosai da sosai baiko da sa rana duka ba ɗaurin aure ba ne ɗaurin aure shi ke tabbatar da gado ya ce wa illam yi hasul bayan homajtima'un haka muhammad ibn misali al-uthamin ya faɗa ya ce wa illam yi hasul bayan homajtima ko da ba a tare ba an ɗaura aure ba a tare ba kun shiru subhanallah an je ɗaura aure yan ɗaura aure an gama ɗaura aure an gwaye sun tawo hori kawai sai aka karo sai mota ta latsi ta take ango subhanallah alazim sai a je jana'iza mu darasin gado muke yi a yau za ta yi mai ta kaba kuma za ta ci gadon shi na farko za ta yi ta kaba domin mijinta ne ya rasu kun da ke ko na biyu za ta ci gado domin mijinta ne ya rasu shine Allah ta'ala ce wallazina yatawaffawna minkum wa ya zaro na azwajan shi yanzu ya rasu ya bar mata ko ba haka za a ce ba haka za a faɗa hakan nan ya rasu walahunna rubu'u abinna eh, walahunna rubu'u ma taraktum illam yakul lahun illam walad idan ba ku da ɗa suna da rubu'i ɗaya bisa hudu kina za ta ci gado in shiru idan an goya rasu an gama ɗaurin aure kafin su tare matar za ta ci gado in matar ce ta rasu kafin a tare za su ci gado ina son mu gane waɗansu masail ana Matsala guda biyu suna da rikitarwa kuma ba rikitattun matsaloli ba ne ya sake ta kafin su tare babu idda ya rasu kafin su tare akwai idda domin ya rasu da raɗin kansa ne abin nan ya saka da raɗin kansa ya sake ta an ɗaura aure kafin su tare ya sake ta babu idda ya ayyuhal na amanu idza نكحتم muminati thumma طلقتموهن min qabli an tamassuhunna فما لكم عليهن min عدة تعتدونها ba ku da wata idda da za su muku saboda saki kuka yi yanzu kuma rasuwa yi dan radin kansa kun <laughs> bai jumla ta yi to tun da rasuwa ya yi ya rasu ne ya ban mata shi waɗannan masalin sai suke rikitarwa a ce ai ba su tare ba saboda haka babu gado babu idda a'a in saki ne ya saka ina daɗa maimaitawa ne in saka ya yi ba a tare ba shine babu idda amma idan rasuwa ya yi ba a tare ba akwai idda kuma akwai gado hakan nan idan amarya ce ta rasu kullum da ke ko yan ɗaukar amarya allah kiyaye ake hatsari a mota ne ko kwale-kwale ne ya nitse ko ya aka yi dai amarya ta rasu ango zai ci gadanta idan ba ta da ɗa kuna jina da kyau ko zai ci gadan rabi ne idan tana da ɗa zai ci ɗaya bisa hudu ne ko da an ce ai akwai ƙanwata sai a ɗaura mashi aure da ita a babin aure ya halatta amma za a kawo kanwar ta zauna a kayan yayata a'a sai an raba gadon yayata tukuna eh mana sai an raba gado na yayata ko na waye ɗinta ko na kanwata ko na yayata ita dai da ta rasu ɗin sai an raba gadon ta, an fidda namiji sannan idan aka kawo auren kanwata ko yayata shi kenan ku lura da kyau abin da nake nufi da shi kenan ba wai lalle ilalla sai an raba gadon sannan za a daura auren ba a'a mu sani dai miji yana da gado na matar shi da ta rasu ba wai za a ce tunda ba a ɗaura aure ba ne ai kawai tunda har ma an je an riga an yi danki ka san akwai auren da in za a daura ana yi gobe ko ana yi sai a je a yi danki ma'ana a je a sa wa amarya kujeru a je a yi mata jere gaba ɗaya to ana hanya kawo amarya sai amarya ta hatsari Allah ya ji kanta da gafara ya rahamshe ta yanzu ko da an ce a auro kanwata ko yayi ta a kawo mishi a ɗaura mishi aure da kanwata ko da yayi ta auren yayi fa amma mu sani yana da gado a wancan kayan mun fara fahimtar masail na na gado ko to yanzu mukaddima ce sai mun shiga ciki sai mun shiga ciki yana da mata biyu ɗaya kirista ce ɗaya musulma ce za mu ce tun kirista ce ya halatta amma ba ta ci gadon shi ba shi ma ba zai ci gadon ta ba shi ne ikhtilafu din wa yamna shakhsa min al-mirasi wahidatun min ilal salasi riqqun wa qatlun wa ikhtilafu din shi ne ikhtilafu din shi yana musulunci ita tana kiristanci saboda haka ko ita ce ta rasu ba zai ci gadon ta ba ko shi ya rasu ba zai ci gadon ta ba shi ya rasu ba za ta ci gadon shi ba ita ta rasu ba zai ci gadonta ba ina fatan muna gane station ɗin ko kana so ka yi magana ba ta tare ba kun ji ya ce magana da aka yi cewar an ɗaura aure matar ba ta shigo gida ba na ce a'a ba su tare ba shigowa gida daban tarewa daban yawa e eh. eh, ko mishi rasuwa e gado in shi ya rasu kenan nan ita ta rasu yana da gadonta amma idan ka raba gadon tun da kaci idan babu da a tsakanin a'a za mu zo kan wannan yanzu muna tabbatar da wanzuwar gadon ne mai ce tambayar tambayar ya idan ya karba ba sai ya karba ya ce ya bayar shi ne mafi sauki a gado duk inda kana so ka yafe to ka karba sai ka yi sainin ka karba kullum da ke ko sai ka ce wannan ku je ku raba shi kenan in an tashi rabo wanda ka ba a nan babu li zakari misul unsayin in kannan ka kaba shi ke duk abin da kaga ake waɗannan abubuwan gudun gaba sai wasu cikin 'ya'yan shi zo ya ce ina gadon baban shi wasu wani su wani sun cinye amma da zara an nuna mishi ga sai ne din babanka ya karba ko wani naka ya karba shi ke nan an nikahu zawjiyati sahih aure ingantacce kera idan auren bai kullu ba babu gado idan kullum bai zama ingantacce ba kulla auren bai zama ingantacce ba babu gado kamar ya ita ce tambaya ko kamar ya yana auren kanwata ashe bai san ita yayata ba ce sai da aka ɗaura aure kafin su tare sai ya gane ashe abin nan yayar iyalinsa ya auro sai kuma ya rasu ko sai ta rasu babu gado tsakaninsu kun gane mandakin yana auren yana auren kanwata kuma yana son ya kara aure yanzu kullum da ke ko sai ya kara aure ashe ya ta ya aura kuma Allah ta'ala ya haramta ya ce wa an tajmu bainal ukhtaini illa ma qad salaf kun bai ci magana ta da ke ko ba a yi saboda haka aure da yi yanzu ya kara na yanzu ashe yar uwar matan shi ta ɗazu ce ɗayar uwa ɗaya daga cikin matan shi ne to wannan matar da aka yi ƙara daga baya ba za ta ci gado ba ba ta cikin masu cin gado ba ta cikin masu cin gado domin akadin auren kullum auren ba ingantacce ba ne asalin shi shi auren ba ingantacce ba ne shi ne wa illami hasul bayan homer tima ko da ba su tare ba ko da ba su tare ba ku kiyaye da kyau zai yi wa ba a yi abin nan ba mantin da an ɗaura aure sai ya dauke ta suka je wani wuri suka je suka abin nan wannan kaga an tare saboda haka ba ma wannan kuma ba a tare ba kwata-kwata akwai gado tsakanin ma'aurata muddin ɗaya ya rasu kafin ɗaya a sani asani nasab dangantaka dangantaka wa huwa littisalu bayna shakhsayn bi wiladatin aw qaribatin aw ba'ida shine alaka tsakanin mutane guda biyu ko sama da haka ta hanyar bi wiladati ta haihuwa haihuwan nan qaribatin aw ba'ida haihuwan nan ta kusa ce ko ta nesa kasa akwai wanda kuke da dangantaka da shi duk wanda kuke da dangantaka da shi ai ta haihuwa ce domin za ka ce da baban shi da babanka babansu wasu ɗaya ubansu ɗaya me kenan haihuwa ce ko ƙariba ce ko ba'ida ba'ida bi wiladatin ƙaribatin aw ba'idatin amma ya ce dan shi ne ya rasu wiladatin qariba ko ya ce baban shi ne ya rasu wiladatun qariba ina fata mun fahimci abin nan azancin da suka yi alwala jubinta ce jubinta batun wata jubintaka ce abin nan wata dama ce ta cin gado tasbutu da take tabbata lil mu'taki ga wanda ya yanta ga wanda ya yanta kenan wanda ya yanta shi ke cin gadon bawan shida aka yanta kullum da ke ko mutum ne yana da bawa sai ya yanta shi bawan yanzu ya zama ɗa yana da dukiya ya rasu sai aka duba babu wani dangi ba uwa ba uba ba ɗa ba jika ba kaza ba alhamdulillah da shi ma wannan da ya yanta shi yana kan layi idan layi ya zo kan shi cikin magada sai ya ci gado wa asabiyatul muta'assibin da kuma wannan alamar asabiya din dama ta cin gado din ga waɗanda suke da ita bi fusihim ga karan kansu bi sababil itiki ta sanadiyar ya yan tabawa saboda me saboda ai zai ce shi ya yan tabawa shi wanda ya yan tabawa kenan to idan babu shi fa sai ɗan shi ya ce ai baban shi ne ya ya'yan shi kaga an fara samun wani kan wani kenan waɗannan abubuwa guda uku su ne sabubba na cin gado almutafaku alaiha almutafaku alaiha wanda aka ittifaki akai wanda aka yi sabani akai shine baitul mali idan aka raba gado aka rasa mai ci ya ke ciki an raba gado an ba kowa nashi sai aka samu wani abu ya rage wannan abin da ya rage ya za'a da shi wannan abin da ya rage ya za'a da shi kun yi shiru an raba gado kun fahimci magana ta da ke ko ya rasu ya bar yar uwashi ubansu daya kadai ya rasu ya bari duk binciken duniyan nan an bincika ba a samu kowa ba sai ita tana da rabi miliyan uku an ba ta miliyan ɗaya da rabi saura nawa to yanzu wannan miliyan ɗaya da rabin ta waye kun yi shiru waɗanda suka kawo baitul mali sai suka ce baitul mali domin asalin dukiyar da babu mai ita ta gwamnati ce duk abin da babu mai shi na gwamnati mai yasa kana sara a daji ba sai a ce an tsaye da kawai baka izini domin daji na gwamnati ne isa kake ganin idan ba a yi fada ba sai ta bari a ci gaba da harkoki in ba fada in kuma an samu fada sai zo ta ce ta sallami kowa kuna ce na da kyau ko sai kuma waɗanda suke ganin a'a ai sai a yi raddu saboda idan an kai baitul mali wani wanda ba ita ba zai ci kun da kyau ko ita ma kuma za ta ci kenan ita tana da alaka da wannan ta fuska biyu tana da alaka da shi ita musulma ce kuma dan uwanta ne shi kuma wancan a baitul mali yana da alaka da shi ne ta yana musulmi to tunda har tana da fuska biyu a yi mata raddu mana a ba ta ɗaya bil fardi kaso ɗaya bil fardi kaso ɗaya kuma bil radd ina fata mun fahimci wannan da ke ko to wannan mazhaba ce ita ce mazhabin shafi'iyya za mu zo magana akai mazhabin malikiya kuma suka tabbatar da baitul mal akan ka'idar dukiyar da ba mai ita ta gwamnati ce kuma ka lura da kyau ko fada ake yi a fili wani hayaniya ake yi a fili za a ce kai ina iya filinka sai ka nuna kai ina naka sai kowa ya nuna sai a ce wannan fa a ce akan shi ake yi sai a ce to kowa ya rike nashi wannan ta rike wancan ba a bayan musu kan cewar ai su ne makwatan filin lura da ke ko yau. alamin da mun sami abubuwa guda uku da suke su ne sabuba na cin gado yasa imamun rahabi ya haɗe su a wuri guda ya ce asibabu mai rasu wara salasa sabubba da ke sawa bayi halittu su ci gade shi ne guda uku alwara su ne halitta kullum yi fido rabba hulu rasa kowane ɗaya yana fa'idantar da mai shi ya ci gado kowanne ɗaya yana fa'idar da samun dama ta cin gado wahaya nikahun su ne aure wa wala'un da jibintaka wa nasabun da dangantaka wa nasab da dangantaka ma ba da hunna lilmawari su sabab kwata-kwata bayan waɗannan uku babu wani sababi na cin gado ulur shi shafi'iyyu kullum da ke ko shi eh, rahabi shafi'iyu ne shi sa kuka ga da muka zo karanta masail littafai kowanne kake jin mazhabarsa domin sai ta yi naso a karatunsa don babu yadda za a yi a yau din ka ce za ka fi kihu ba tare da mazhaba ba ba su yi ba wannan da ka ɗauki littafinsa yana gini ne akan mazhabarsa sai dai bai ambata maka ba ne sai dai bai ambata maka ba ne gajeren misali yanzu idan aka baka aiki aka ce ka je ka kawo masail guda goma sha biyu dozin ɗaya kenan da muhammad bin salih al ya fita daga mazhabin hanabila an haɗa ka da aiki ƙwarai kuwa in ya tashi ba zai cewa yake wa ƙula ma'una na hannun hanabila malamanmu mu mazhabin hanabila sun ce kaza sun ce kaza kun lura da kyau ko amma zai ga wani ya ya ce alfikihu salafi alfikihu kan wallahi alfikihu hanbali ne to amma kuma dama hanabila salafiya ne shafi'iyya salafiya ne hanafiya malikiya duk salafiya ne mun sha magana akan ko duk mazhabi ne na sunna dama abin da aka hana shine mazhabanci ka ce duk abin da ba mazhabarka ba ba ka yadda da shi ba wannan shine abin da aka hana amma duk malaman duniya ba wanda ya hana ka karanta littafin mazhaba asali ma sun tabbatar da dole sai ka karanta littafin mazhaba har ka kai matakin da za ka karanta littafin wajen mazhaba dole sai ka fara eh, primary ka zo ka yi junior ka zo ka yi senior ka taba ganin mutum ya gama primary 6 an sa shi abin nan senior 1 ss1 aji hudu ba a yi to dole za ka fara da littafi na mazhaba wanda yake yana da kauli daya a mazhabar kauli daya magana daya a mazhabar ba magana biyu daga nan ka iya kai itiqani sai kuma ka je inda ake da kauli biyu a mazhaba har dai zuwa ka zama kuma kana da fiqhul muqaran da wuya ka sami inda Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya fita daga Hanabila na baka aiki ka samu masail guda goma sha biyu zaka ce ga abinda Hanabila ta tafi a kai daga farko Hanabila har ƙarshe Malam Uthaymeen ya fita sai dai ya dauko magana wani daga cikin malaman Hanabila din ka fi shi haka yake Allah ta'ala ya amfana da mu almuhim dai mun san abubuwan da ke sawa a ci gado almutafaqu alaiha su ne guda uku amma arrad abin nan baitul mali za mu zo mu magana a ciki tunda nan muna muqaddima ne asbabu mirathul wara salasa kullun yufidu rabbahu alwirasa wa ya nikahun wa wala wa nasab ma ba'dahunna lil mawarith sabab ma ba'dahunna babu wani bayan su lil mawarith sabab sababi da ke sawa a ci gado babu bayan waɗannan kullu da ke ko sai muka ce bina'i akan maza mazhabin sana shafi'iyya dan ya ce abin nan wa qad nahahu shafi'i wa qad nahahu ash-shafi'i اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. موانئ الحفظ.